ya kamata a ce tuni kai ne ka bincika ka gano mana cewa babu matsala babu kuma babu wata damuwa a cikin al'amarin nan a zo a shiga a san me ya kamata a zo amma haka kurin tsakani da Allah baka je ka tsananta bincike ka gano yaya lamarin yake ba a'a ya saka ce ban bincika ba yarinyan nan wani irin bincike ne ban ba babanta eh, ladanin masallaci ne kuma eh, wannan malam malam Amadu ladanin masallaci ne kowa ya sani akan mambari ya faɗo ya mutu Allah ya karbi shahadarsa da ya faɗo daga mambari yana kiran sallah yanzu wace silsila ce ta ita wuce wannan ubanta eh, baban babanta na gurin uwa sani muqaddas sani muqaddas din nan kowa ya san ingancin mutumin nan to me kuma ake nema a bincike na yi bincike kudu da yamma gabar da arewa to yanzu yanzu wannan ina waye kai taken salsala ko ba salsala ba wai ke magana salsala ne ana magana aure ni ba wannan magana nake ba ni ka abin da nake so ka fahimta malam buba kai ina gabas kai kana yamma ni duka tuna wani magana sassala a ciki ni ga abin da nake so in gaya maka kuɗi na ne nake so in mori ya zan ci kuɗin gado kuma tsakani da Allah ina so in yi karayin abubuwan da suka wuce min kuma yanzu in zo kuma san da nake so in mori in san cewa ina da arziki kuma kawai sai a rika zuwa da komai dakata da an tashi magana fa sai ka ce kuɗi ka zuba ka aure mata matan nan shikenan za a rika ganin mu ba ma ganin mata da daraja ko ba ganin mata da daraja ba to wani ganin daraja su nake kuɗi na sun fi min mutunci kuɗi na su ne a kan gaba da ban da kuɗin za a bani matan kwana nawa nake neman auren ake dauka ake bani ina da kuɗi saboda haka a bar ni in arziki na maganar ka je ka dauko min wani jidali bai taso ba ni abin da nake so in sani shine shin yarinyar nan mahaukaciya ce ko ko a aljanu ne suke damunta saboda ba zai yi ba a ce daga kawo yarinya ka zo kana shirin abin nan yarinya ta tashi ta canja min murya murya riya kuma ita ga ta da karfi abubuwa suka zo irin haka to ban san me yake faruwa ba abin da ya hana ni in harba ta a karan farko kana ga daga shigo wata na tura ta yauwa wannan kawai shine dalili saki mamman kakka ja min abin fade kuma duk inda zan zaga a rika nuna ni kamar na ci kansila haba mamman ina ma wai kai magana saki zan je in samu uwarta in ma da hali zan sako ta a gaban mu zo a san yadda za a yi maganar nan amma mamman wannan abu a rika rage abin nan sauran abin nan ba zai ba an magana a ce saki saki Hmm. Ko kake a daga irga ma a taro? A je a nemo su a bincika a je al'amarin nan yake. Magana ba ta gaskiya ba idan ba su da kariya zan harba musu yasu na gaji. Ba zan jure ba. Ba zai yi wa a zuwa a rika tumar masa ta kamar kayan wanki ba. Ni da kuɗi na ba zai yi ba. Amma idan an zo magana shafin aure da soyayya a yi soyayya kurum. Yawa. Ni ga abin da nake na bar maka sallahu a san abin da za yi. Zan je. Zan tattashi uwarta. In ta kama mu zo za mu zo. Zauna da kai. ya kamata amma dai mamman ina farsar ka kuɗi daban iyali daban ka ce wai kai ka sa kuɗi ka sayo a ai to zan daidai yanzu ba ni dan wani abu tukuna ko ba nan ba je ka da ba cikin zan shiga ba da tukuna inda kayan suke ma ba nan zan koma saboda halin da ake ciki ba zan iya ganin ta ba yanzu da dai da rana na ga abin ba ai saboda kuɗin mota da zan je gurin iyayen ka sai inda zaka ka biyo ba shi ka dana ba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baka da shi. Yawwa barka da Abdulmumin. Na'am. Mala Abdulmumin. Na'am. Mala Abdulmumin magana nake ya kamata ka saurare ni. Malam kalla ya haka. Wato ainihin ina gabatar da wasu al'amura ne ina rubuce-rubucen abubuwan da ya kamata in zuba a wannan wato ainihin sabon guri domin ya samu haɓaka al'umma su zo su gane ana sai da wato ainihin haja a nan wuri amma do Allah kaɗan bar ni in ƙara sati Masha Allah. Malam kalla. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kokari. Ina gajiya. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Ya tsire. Ai na zaci zan kai din ma in nazo ba za ka gane ni ba. Na gane kamana. mana. Haba malam kalla. Ni mamman zai wulakanci a garin nan? Ni mamman zai wulakanci? To, in ga mamman yana tuka mota, Mun magana mamman ya nuna bai sanni ba dan duniya ta samu haka ake yi a rayuwa na ga lokacin da yake zuwa sayan tsire ba iya sayan ko din ke dai ba iya tsaye kai ne da kyar da bakirgita kake iya ɗauka kuɗin ka kake iya sai masa sai jama'a sun siya sun siya sun tattara sai burbuɗin kulikulin sai ya ce in bashi amma mutum rayuwa wai dun rayuwa ta canja ya zama yana tuka mota yanzu in kai masa tallan tsire wai ni yake ce wai tsire na wai wai ƙura ce a ciki na ce yakin badar aka yi a cikin Wato ainihin malam kalla abin da nake so ka fahimta ita fara rayuwa da kake ganinta abu ne wanda yake fa yana baddala ko da yaushe mamman da kake ganinsa ya je ya ki siyan abin ka ba mamaki akwai wasu abinciccika da kafin ainihin wato wannan wadata ta zo masa ka gani yana kufule da su yana buƙatar ya same su wato sami dumani na tare da su da kaga ba laifi bane ba ya ce ya canja abinci ya canja dukkan mu'amala da sauransu kar ka manta fa mamman din nan yana da dukiya wanda shi kansa bai san adadin ta ba wato ainihin sai nan gaba zai fahimce ta ai an fahimta malam abdu mimini na'am bari in gaya ma magana ta gaskiya na'am ka sanarwa da mamma ka sanarwa da mamma idan ya shigo gona ta billahi lazi sai na girbe shi in ya shigo gona ta sai na girbe shi abokinka ne ko ka gaya masa ka ja masa kunne idan ya shigo gona ta sai na girbe shi malam kalla ah to malam kalla na ga wato ainihin kana da gona ne da kake magana za ka yi girbe shi shi ba gero ba shi ba dawa ba wato ainihin shi ba maiwa ba don haka kaga babu wani magana girbi bayanan layi wato ainihin do Allah ina eh. fahimtar da kai manzo sallallahu alaihi wasallam ya rama mugunta da mu to ka gane ko wato ainihin yana yin haƙuri ya yi addu'a wa waɗanda suka zalunce su ya ce Allah ya shirye su ɗan fahimta yawwa masha Allah eh, eh. alhamdulillah sai dai kuma ba canji barin ba da ballantana ba da sadaka ah. eh na gode fa na gode amma ka ja makun ne abin nan subhanallah alhamdulillah ni Allah ya sa ni ina da wadata daidaitawa ayan fahimta ko to masha Allah wa eh. wannan danyen nama da ke Eh to ai na zaci kai ma baka cin yanzu naman na. A'a a kawo min sun ke biyar in an gasa. Na'am, a kawo min sun ke biyar kafin in tafi suki. Eh Allah. Magana ta gaskiya ina cikin matsala sosai. Saboda ni abinda ban sa ka kyau. Yanzu daga yin aure na tsakani da Allah shikenan idan na shiga cikin mutane kawai anan ne idan an ci da ni ango nake amsa. Amma da zarar na ga babu mutane ba na amsa. saboda ni fa ba fango bane har yanzu ban tare ba saboda ni kadai na sanya al'amarin na yake na ya aure in huta kai da Allah kuma shikenan sai kuma bai zo mun haka mama hakuri za ka yi hakuri za ka ko ba hakuri ba a kan me kawai shikenan sai a rika cewa in ya hakuri ya hakuri ya kamata a min bayani a sanar da ni halin da ake ciki amma yanzu zo kawai in je in dauko yarinya gilgil an gama gaya min komai tsakani da Allah kuma kawai shikenan sai in shigo sai kuma in zo daga ganin abubuwa irin waɗannan suna faruwa da ringa shan wahala ni da kuɗi na kuma tsakani da Allah sai in zo in kawo abin da zai zo ya ringa tayamin da hankali Mamma ai wannan abun an sanar da shi kafin aka yi wannan abu buba kai da kuka zo neman wannan yarinyar ba sanar maka da duk abin da ke ciki ba eh to ai dama dai da aka gaya min cewar yarinya tana da makaran dare tana da aljanin dare ai shine sai na tambayi fatawa na tambayi malamai sai aka ce mu a'a ba wani abu bane in aka nemi hajar jaba dutse dan libya aka nemi kwallon minjiriya ta goga da dare shikenan to shine naga cewa kuma malamai suka yi min jawabi cewa irin wannan auren su jihadi ne ko ba jihadi ba to yaƙi na mutum haka kurin eh, ni da nake neman zaman lafiya nake so in zauna kallon in ji daɗin mori arziki na kuma kawai shi kenan fi sabil lai sai ya ji a ɗauko min wani abu a ce min na zo jihadi takobi ne ko ko sarkin yaƙi ne ba yaƙi na fito ba aure na yi don hankali na kwanta amma ba zai yi ba haka kurin eh, na rabu da wani abun kuma na zo ina so in zauna in ji daɗi kuma tsakanin da Allah sai kuma zo a kama wanda za a ci min wai na fito jihadi ni ban shirya jihadi a wannan lokacin ba tukunna ni kai karfe ne malam buba mamman hakuri za ka yi yanda duk abin nan yake na tabbatar maka da cewa ni zan je ma in nemo maka magani ai da an samu wannan hajar da shafa an karkada a ruwa yarinyar nan tasha ba ta kullum mun ta ta goga shikenan ga abin ragadau ragadau mu banda kana faɗar cewar da dare kana ya mutsi ai ba mu san sai mu ga cewar abu lafiya lau Kuri za ka yi mamma ni kaina ina ta neman magani akan wannan lalurar mamma Hajiya ma ba a zaune take ba. Ko ba hakuri bane ne ne dan Allah dan Annabi. Na faka jifar magana a karkace mun hakurin nan. A samu fita. Ban fa shiryo haka ba fa. Magana fita gaskiya. Mamman. A fa san abin da za a yi fa. Mamman. dan adam fa ba mota bane. Da an yi magana ka ce kuɗi ka saka abin nan. Eh, abin larura tana iya samun kowa. ca nake yi yarinyar nan mu ma kanmu kashe garin auren nan ca ta yi mana watakila farfadiya ce da kai? Ko farfadiya ba. to an farka da safe an ganka magashiyan to amma kun san lafiya ta galibai ko kai haƙuri gaskiya karfi ne magana ta gaskiya kuma akwai sabon zama babu damuwa mama abin da za a yi yanzu zan dan wuce ko akwai wani abu ne ko ba na abu ba ta kaina. Mm-hmm. Na ganki yau cikin farin ciki. a ya dole in farin ciki to ba wato abin da sa kika ga na kira ki mhm. ba ni da abokiyar shawarar da ta wuce ki kin ga komon baɗi ko an daka an nika an murza ba ni da wacce tafi ki shi yasa kin ga na nemo ki wato ƙanina musaddiq shi ne tattaki ya kawo min magana arziki in gyara zama in sha labari a'a maganar mamman <laughs> shi ne ya kawo min labarin mamman ya saki matarsa to shi ne na ce gwara ki taso ki zo a yi maganar yaya za a yi batun su lancin su dina su abin um, ibo ake cewa ko su fulani night ko ba haka bane hausa fulani da a zauna a tsantsar tsare ya za a yi lamarin bikin nan bikin nan i kyau shine na ce to wace ce uwar gayya amara kirjin biki in ba ke ba kawata kenan <laughs> to wai ni tsaya tukunna wani mamman kike magana mamman ɗinki da kike magana yanzu a ah, yau ina da wani mamman da ya wuce wannan bawan Allah ne mamman mai kuɗin gado <laughs> gaskiya na yarda hausawa suka ce yaro man kaza to yanzu na kara tabbatarwa ke ce yarinya domin har yanzu baki haɗa hankalinki ba kawata. Eh? Kina mamaki ne? Eh kina mamaki ne? Kin kalle ni ko da kyau? Ah, to kina mamaki ne? Hmm, hmm. Saboda har yanzu na fuskanci iska na wahalar da mai kayan kara. Wato tun ranar da na fara ganin ka, na ji duk duniya ba wanda nake so kamar saboda na samu labari matarka ta kuma kaga duk mutumin da zai ɗauki ma ba su kuma balantana a matsayinta na matarka <laughs> <laughs> Lafiya? Me ya faru mamman? Me ya same ka? Da alama dai ban yi sallar ban yi sallar shafa'i da wuta ba. Ke yau gaba ɗaya dai ban yi wala ba. Kuma duk na falolin nan ma dai gaba ɗaya gaba ɗaya dai ina jin dai ban yi addu'o'i ma dai da ya kamata in yi su ba. shine zai sa ka shiga wannan halin mamman eh, zan dan samu ina filoli idan na daɗe ba sai kin shigo ba idan kin ji shiru ko da na rufe kofa na shiga alwa Allah ya haɗa mu da sabon Allah ya kai mu assalamu alaikum sai da wa alaikum salam Thank you. baki tushen labari ustaz ɗina da zan aura ustaz ɗina to an Sani ne haka suke ya zo min a gaggauce na sauri ya ce zai je ɗaurin auren mamma alhamdulillah ai kaya ya tsinke a gindin kaba ke da dama akwai mafita kika kina yi min wannan lankaye lankaye ga mafita nan a jikinki To ai yanzu wannan dan ustaz din naki hakkin sama ina san shi. <laughs> Wallahi da duk magana da kike bai gamsar da ni ba saboda ni kin san ba san talauci nake yi ba. To amma yanzu sai kika sa na kama kaunar wannan dan ustaz din naki. Yanzu abin da nake so da ke ki zauna ki sa dan ustaz a gaba ki tsara masa zance yanda ya kamata. Ke in ma hotuna na ne ya kamata in yi sababbi sai yi koda guda ɗari ne jam. Isamu samu ita tara min kai wa mamman Mamman zai juyo kaina, zai yi waiwaye a don tafiya. Menene a ciki? Eh? Ai dawo da hannun agogo baya ba wani abu ne kin ga gashi a gaba. Gashi ya koma baya. Wani abin ne? Amma dai ki sani abin da ya riga da ya wuce bai dawowa. Abin da ya riga da ya wuce komun bala'in bai zaki ba zai dawo ba kuma komin sanyaya zuciyarki da kyautatawa ba zai dawo ba ya riga da ya wuce amma tun da kin ce haka zan samu ustaz na zan masa bayani idan har ya amince shikenan alhamdulillah amma ni fa zan Allah gaskiya ce yanzu na gane ni masoyiyar annabi muhammadu ce hai ya nuna ko ke ba baiwa Allah rabon da a faranta min zuciya ta in baccin daɗi na daɗi. Kai mai wai kai haka sabibi ne ko? ka kawo mata ne ne aure? Wannan yara da kake gani, shekara ai shekara ɗari da muna tare da ita. Idan ta mutu a haihuwata, in ta mutu a haihuwata, wai kai har yau ba ka aure ta, ka nemi karɓa da ita. To ba ka saba ba. ko ba raba ba ba haka bane dan Allah dan annaba arba mu asiri ni kana tsotsi ne ya faru hakan ta faru amma wannan kuskuren Allah da ba za a kuma yansa ba in Allah yadda yoyo din nan za a rubun Allah au ka kake cewa ba mu ka rabu ta fage a ina nufin hukun ringes duk na ba ta gaba da kai hakuri dan Allah daga gaba ɗaya na sake ta duka hukun ta tafi in Allah ya eh, ta tafi in Allah yadda mun rabu kenan Allah ya ta sa'a Allah ya ce irin musibar ce. Allah ya danda baron ne ta. Baki ba. Wato kai, kulli yaumin da ya baka da aiki sai dai ka zo min da gulman mamma. Kai baka da aiki. To wancan karan na zo maka da zance yayi aure ya yi saki to yanzu ya sake wani auren ya sake saki subhanallah yanzu shi kenan mamman a rayuwarka ka zama ce kenan saboda Allah ya baka dukiya ka mai da mace kamar tagiya ko kuma wata tumkiya shi kenan ka saka ta san da kaso ko kuma ka rabu da ita ko kuma ka siyo tumkiya lokacin da kake da bukatar kai kiwo kuma ka sayar da ita wannan al'amari ba ne daidai bane subhanallah ni ban ce miki na yaba da ustaz ba ni na gaya miki inda aka lalata ta tafi ba ni ba wanda na turo miki. Ba wanda na turo miki. Ni dai na san na yi wa Ustaz magana. Kuma Ustaz ba yanda ban yi da shi ba. Na nuna masa ya ce shi fa gaskiya magana. Sai dai ki yi haƙuri ki bi wata hanyar daban. Wace kika ga za ki iya samun nasara a kan bawan Allah nan. Amma shi ba ruwansa ya zame hannunsa. kuma da kike wannan magana cewa wa ko zan ce ko za ko za ki kwace min ustaz to ai shi ba a wannan layin yake ba saboda shi mutum ne sak yake kallo ma ba zai ma tsaya yana kallon wata mace ba kun ban da ni din da Allah ya daura mana soyayyar juna ba mamman dina dan Allah ya zaka min haka mamman duk irin soyayyar da nake nuna maka ko ba soyayya ba na san kina so na amma magana ta gaskiya soyayya da safi ka yi soyayya da rana amma in dare sai dai rika shan kutubo a rika ta a zan iya ba gaskiya yi sabi a hakura gaskiya na gaji farida ya haka ya kamata fa ki gane ba ni da kika saka ganni nan idan kina ba ne ban gaya miki yanda hali nake ba ni tun asuba nake karyawa tun da na fito nan na zauna ciki nake tawaman kugi jinan ki da kike fito amma na dauka zan ga kin kama min shayi tukunan dan fara eh, kurba hanji na warware in fara abun nan kafin ga an dan kama min dankali da sauran kwai da abubuwa eh, kuma sai kawai in ji wayan bai kamata ba saboda ni din da ci gani na magana ta gaskiya ci gare ni